أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا Assalamu alaikum ‘yan uwa ɗaya daga cikin dalilai da Allah maɗaukakin sarki ya fifita waɗannan ranaku goma na farkon watan Zulhijja akwai rana ta tara ranar da ake ce ma ranar arfa Allah maɗaukakin sarki ya girmama ranar fiye da sauran dukkanin ranaku a duniya domin waɗansu dalilai masu dama daga cikinsu akwai kissar da Sayyidina Umar wani bayahude ya same shi yake ce mishi akwai wata aya a cikin littafin ku wadda inda a kanmu ta zo to da mun ɗauki ranar ranar farin ciki ranar idi sai na umar yake ce da shi a ah, wace aya ce sai yake magana kar aya ta uku da ke cikin suratul ma'ida inda allah maɗaukin sarki yake cewa اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أبو nufi, a yau na kammala muku addininku kuma na cika ni'imata a kanku kuma na yardar muku da musulunci ya zama addini a gare ku sai sai na umar yake ce mishi a ah, to ai mun san ranar da aka saukar da ayan mun san inda aka saukar da ita ita ce ranar arfa to wannan sai yake nuni da cewa rana ce mai matukar muhimmanci domin a ranar Allah maɗaukin sarki ya cika falalar shi a kanmu a ranar Allah maɗaukin sarki ya cika ni'imar shi a gare mu sannan a ranar Allah maɗaukin sarki ya yaddar mana da cewa musulunci ya kasance ita ce hanyar rayuwarmu ɗaya daga cikin dalilai kenan abu na biyu rana ce da Allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa da ita idan muka duba cikin suratul furuj aya ta uku Allah maɗaukin sarki yake cewa wa shahidin wa mashhud da yini mai shaidu da yini da ake halarta a cikinsa wato wannan yana nuna mana cewa ranar arfa kenan me zai ƙara tabbatar mana da wannan hadisi na abu huraira wanda imamu tirmizi ya rawaito wanda imamul albani ya inganta hadisin abu na uku da zai ƙara tabbatar mana da cewa wannan rana rana ce mai girma Shi ne hadisin ibn abbas wanda imam ahmad ya rawaito wanda a takaicen takaitawa aya ta 172 zuwa 173 na cikin suratul araf allah maɗaukin sarki ya ɗau alkawari da 'yan adam gabaki ɗaya to wannan alkawarin hadisin na nuna mana cewa a ranar arfa aka yi sai abu na gaba wanda ke nuni da cewa rana ce mai matuƙar girma shine inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa kamar hadisin na Aisha babu ranar da Allah madaukin sarki yake yan bayi daga jahannama fiye da yadda yake a ranar Arafa domin yakan yi alfahari ga mala'iku ya ce musu me waɗannan mutane ke so sannan Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga Abdullahi bin Umar wanda ke nuni da cewa Allah maɗaukin sarki yakan yi alfahari ga mala'iku a lokacin isha na ranar arfa a dangane da mutane da ke filin arfa sai ya ce ma mala'iku ku dubi bayina wanda suka zo ga sunan duk butu-butu duk kuma sun yi haka ne domina sai abu na gaba wanda shine abin da muke ƙoƙarin karantarwa shine azumtar ranar arfa manzo sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin da imamu muslim ya rawaito na abu qatadatul ansari yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam an mishi tambaya dangane da azumtar ranar arfa sai yake ce a ah, to ai ta kan zunubai na shekarar da ta gabata da kuma shekara mai zuwa kamar yadda na faɗa imamu muslim ne ya rawaito to amma akwai cece ce na malamai dangane da azumtar ranar arfa idan ta kama ranar asabar barin takaita muku wata ansa da aka tambayi ɗaya daga cikin malamai ya bayar dangane da wannan yake ce hadisin da imamu tirmidhi da abu dawud da ibn maja suka rawaito dangane da azumtar ranar asabar wato hadisin abdullahi ibn busur wanda ya rawaito daga yar uwar shi wanda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce na hane ku da azumtar ranar asabar in dai ba asabar ɗin ta faɗo cikin lokacin da azumin wajibi yake a kanku ba wanda har imamul albani a cikin Irwa ulgalil hadisi na 960 ya nuna cewa hadisin karɓaɓɓe ne ko ingantacce ne wanda shi ma imamu tirmizi ya ce hadisin hasan ne wato hadisin mai kyau ne to ibn Kudama a ansar da shi malamin yake faɗa a cikin almuguni mujalladi na uku shafi na hamsin da biyu yake cewa an karhanta yin azumin ranar asabar ne idan mutum ya zaɓi ranar asabar ɗin ya kasance ita ce kawai ranar da yake azumta ɗaya daga cikin dalilai da ya ƙara kawowa shine hadisin abu huraira wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito inda yake cewa ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ɗayan ku ya azumci juma'a sai idan ya kasance zai azumci rana kafinta wato alhamis kenan ko kuma ranar da ke bayanta wato ranar asabar kenan ƙarin bayani bugu da ƙari ya kawo hadisin da imamul bukhari ya rawaito na juwairiya bintu haritha allah ya ƙara yadda da ita wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen ta ranar juma'a sai ya tarar da ita tana azumi sai yake tambayanta jiya kin yi azumi ta ce a'a ya ce kina da niyyar yin azumi gobe ta ce a'a sai ya ce to ke karya sai malamin yake cewa idan muka yi la'akari da wannan hadisi yana nuni da cewa za a iya azumtar ranar asabar idan har mutum ya azunci juma'a kafin ita wannan asabar din daga ƙarshe sai ya kawo maganganun ibn uthaymin yake cewa dangane da azumtar ranar asabar akwai abubuwa guda biyar na ɗaya azumin na iya zama wajibi misali azumin watan ramadan ko kuma azumin kafara na biyu idan mutum ya azumci juma'a to babu laifi idan ya azumci ranar asabar saboda hadisin juwairiya radiyallahu anha abu na uku idan ya kasance ranar asabar ɗin ta faɗo cikin ayyamul bid wato rana ta sha uku sha hudu da sha biyar na kowace wata idan mutum yana so ya azumta babu laifi ko kuma idan ya kasance ranar ashura ne ko kuma idan ya kasance ta faɗa ɗaya daga cikin ranaku da bawa ke azumtar sitta shawwal wato kwanaki shida na cikin watan shawwal bayan azumi kenan ko kuma idan ya kasance rana ce ta tara na watan zulhijja wato muhallin shahid kenan wannan ranar arfa da muke magana kenan sai abu na hudu idan ranar asabar ɗin ta kasance ta faɗo a cikin ranar da mutum yake azumta abin nufi yau yayi azumi gobe ya sha yau ya yi gobe sha to idan ta faɗo cikin asabar babu laifi idan mutum ya azumta sai abu na biyar yake cewa azumin nafila ranar asabar takan haramta ne kaɗai ga bawa idan ya kasance ya zaɓi ita asabar ɗin ta kasance ranar da yake azumta ne kaɗai saboda haka ya ku yan uwa mai ƙoƙari mu azumci ranar arafa ko da ta kama ranar asabar ne domin falala da ke tattare da azumtar ranar kamar yadda muka faɗa a baya Allah maɗaukin sarki yakan kankare ma bawa zunuban shi da ya aikata shekarar da ta gabata da kuma shekara mai zuwa saboda haka kada mu kuskura mu bari ranar arfa ta wuce ba tare da mun azumce ta ba ko da ko ta faɗa ranar asabar ne Allah maɗaukin sarki ya amfanar da mu sannan ya kankare mana zunubanmu sai in mun sake haɗuwa a karo na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullah ترجوه ما تهوى ومن في عفوه السلوى على ما كان في الدنيا